رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا رانا ثلاثة وتم ربيع الأول رانا ألف كريم تدى أربعين دولة هجرية وما يوم منا عشرين دبقي ga watan tara disamba Ailulu, shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci na mulkiya sunna da suka saba gabatar da karatun lissaf al-muwatta na imam malik ibn anas imam darul hijra Allah ya gafarta masa da isnadi muke karatun nan zuwa ga ɗansa ubaidillah zuwa ga ubaidillah ibn yahya zuwa ga mahaifinsa yahya laifi zuwa ga malik a kowane hadisi da za mu karanta ijazatan rahmatan to muna nan a kitabu qasr salati fi safar shine littafi na tara a cikin littafai 61 na muwatta babu jami'i sala shine babi na 24 a cikin littafin mun karanta hadisai biyar har zuwa satin da ya wuce hadisi na biyar a babu shi ne hadisin a wato shi ne hadisin a babu ne sar na'am? babu ne sar wanzu ba a babu ne sar murkar shi ne hadisin a ba ne sa allah ya tsara yadda a gare shi wanda wanzu allah ke cewa allahumma la shaja al-fadari wasu na yi to muna cikin bayani akan wannan hadisi a lokaci yayi don haka yanzu malam ibrahim Sa'id abu mutab zai sake karanto mana daga wannan hadisin wanda kuma a lissafin jerin lissafin al-muwatta wannan shine hadisi na 400 da nawa da saba'in da wani abu ko da shida eh 475 ko ya danganta amma da irin yanayin lissafin kun san uh, nusafin sun bambanta saura kamar ibrahim zai sake karanto mana milla بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو مروان عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وطنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد an karɓo daga aɓa ibn yasar alhilali abu muhammad maula munata bintin haris zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ke tabi'i ne ya rawaito hadisin yana ba da labarin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa amma mun faɗa cewa shi wannan hadisi an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban wanda daga ciki akwai hadisin abu sa'idin al Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imam al-bazzar ya rawaito shi ta hanyar umar abu muhammad an zaidin an ata an abu sa'idin al-khudri sannan kuma ya zo ta wani hadisin daban bayan na abu sa'idin al Allah ya ƙara da a gare shi da aka hadisi ne dai mausulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da yazo ta hadisin Abu Hurairah a inda al-Uqayli ta hanyar Sufyan an Hamza ibn al-Mughira an Suhayl ibn Abi Salih an abihi Zakawan al-Samman an Abi Hurairah yafaqu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad Allah karka bari kabari na ya zama gunki da za a bauta masa ko kuma wancan Allahumma la taj'al qabri watanan arwaya Abu Huraira wanda shahid ne ala wannan riwayar ta Afa ibn Yasar la'ana Allah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa mutanen da suka mai da kaburburan annabawan suka zama wuraren sujada to mun dan fara bayani akan wato munin a mai da kabari ya zama masallaci kuma da muka tashi mun kama maganar al'imam ibn abdulbar allah ya tsanta da rahama da kuma maganar abul walid baji waɗanda wannan su ne mutanen da yawanci muka fi dogara da su wajen sharhin muwa tsadar kan mu sharhin da ka al'imam al allah ya tsanta da rahama abu abu abdullah al-qurtubi kun akwai abu ahmad shine mai tafsiri akwai abu abdullah shine malamin hadisi shi mai tafsiri shine yake da at-tazkira an gane da at-tazkira tazkiratu al-mauta wa ahwal al-akhirah sannan shi kuma abul shi kuma abul abbas afwal al-qurtubi shi kuma shi ne wannan abu abdullah al-qurtubi shi ne mai tafsiri abu al-abbas al-qurtubi kuma shi ke da littafin al-mubtin sharhin da yi muslim galibi kuma idan ana magana akan ah, batun fikihun hadisai to shi ake komawa an gane ko to ah, yake faɗa yake cewa kamar yadda ibn rajab ya nakalto daga gare shi a cikin fatul bayi nasa yace balagh al-muslimuna fi sadd zaria fi qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam musulmai sun kai matuƙa gaya wajen amfani da salo na toshe kofar ɓanna wanda ita toshe kofar ɓanna wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi na dakatar da abubuwa a shari'ar musulunci za ga abu babu shi a qur'ani babu shi a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa ana biyowa ta hanyar wannan abin da shari'a ta shiru a kansa ana zuwa a yi barna ita kuma shari'a ba ta yarda da barna ba to da shari'a ba ta yarda da ɓanna ba sai ta ga ya za ta hana barnar shine ta toshe kofar da ake bi a yi ɓannan to waye ce ku yi haka sun saboda mun ga Allah ma yana yi maka domin ita kanta shari'a akwai abin da ba shi kankin kansa ba matsala ne da shi ba amma ana biyowa ta wajensa a faɗa wa matsala misali wa yana kalli sama an hana ta wa yana kalli ƙasa an hana ta wa ya hana ta ka kalli ɗan uwanka mutum ko mace ce ko namiji ba wanda ya hana to amma da aka cewa mace da take zaka ka iya aurenta wata take ba ajnabiya a wajenka ba kallon ta zai iya sa maka sha'awa ita kuma sha'awa za ta iya jan ka kai wani abu na haram ko kuma ka ji ka tuntu a zuciyar shari'a ta hana ta dakatar da kallon domin toshe kofar banna ba wai saboda shi kankin kansa kallon yana da wata matsala ta ta kankin kansa shi kaɗai ba kuma dan shari'a ta maka gata ma ta ce in kawai kicci ne aka yi mugun gamo sai ka gani ba ku to idan kuma ka tsara kai idan ka wanda yana ɗaya daga cikin ƙananan lebukuka wanda yawan sallah da azumi na iya sawa a kankare maka amma fa idan kuma ka je garin kallon ka je ka janyo kanka kuma za ka zai iya janyo maka ka faɗa cikin babban laifi da ta shari'a ta hana saddan zari'a domin gudun kar a faɗa cikin matsala saddin zari'a ake cewa malik yana da ya ɗauki wannan saddin zari'a ɗin da mahimmanci a yanzu misali duk abin da aka bauta wa kuma bayan Allah inan ne ne ko ba inan ne bane eh duk abin da aka bauta wa kuma bayan Allah shi abin inan ne ko ba inan ne ba lalle ne zama inan ne ba ba lalle ne yanzu da an bauta wa annabi isa ko abin zuwa ta zai tambaye shi ran alƙiyama a an taƙulta da nan da haihuni wa umiyar ilahai min dunillah ƙarshe annabi isa ya ce subhanaka ma ya kunu ni shi ubangiji ni da zai zama ba zai kamaci ni ba in aikata abin da ba ni da ilimi a cikin Allah in na faɗa kai ka sani domin ka san abin da ke cikin raina ni ba san abin da ya tuya gare ka kai ne kake leƙawa ka san abin da yake a koya a kai ba abin da cin sai abin da ka umarce ni in gaya mace a bauta wa Allah shi kadai ubangiji na ubangiji kuma ni sanda nake cikin su ni ne nake kula da al'amuran ina kula da lokacin da a lokacin da ka ɗauke ni ka cika kwanaki na na farko kai sama da faɗan masu rufai ta kunta an tarrafi da wani ni na zama ina shaida da suke aikatawa ina kula da su kan da nake su. lokacin da ka cika kwanaki na kai sama da ni kuma kai ka ci gaba da kula da su kuma dai da Allah kai kana halartar ko ina kowane lokaci komai kuma kana cikin in ka ga dama ka azabtar da su bayan in kuma ka ga dama ka kyale su dama ka yi muku wani ne wajen azabar ba wanda ya tsaya kuma ka yi gwani ne in ka kyale su akwai da ne ta fita to haka annabi isa kenan ko kuma haka zalika ma akwai inda kaman mala'iku Allah ya ce wa shiru yahshuruhum jami'an ثم يقول lokacin da Allah zai tashe su ga baki daya ko kuma ayat cikin suratul furqan lokacin da ya suratul furqan take fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am antum dallu sabil am am dallu sabil ku ne kuka batar da bayina waɗannan ko kuma su suka batar da kan zance subhanaka ma kana in daghilana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum ma kana dhikra wa kanu qauman nura faqad kadzabtum bima taquluna wa tastati'una sarfan wala nasra ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا kaga anan akwai waɗanda ba dinannu ba ne amma wanda duk ya sa abota maka koma bayan Allah da kansa kaga dinannu ne da kuma abin da kwata-kwata ma ba shi da rai kamar gumaka to dan Allah in ka zagi abin da yake ne kamar gunki akwai wani wata matsala ne ba wata matsala asali amma sai Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu kafu zagi waɗannan abubuwa da ake bauta wa kuma bayan Allah dalilin shi ne ba zagin su ne matsala hmm. masu abubuwan su kuma za su ce su ma bari su rama su kuma Allah ka za su zaga to tattu zari'a ke kenan to shine kusur yake cewa wani zalika balagha an-nasu fi saddu zari'a fi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ba laifi ba ne ba a kan kansa a kabarin nan ba laifi ba ne a ga kabarin annabi sallallahu alaihi to amma ganin ta zai iya sawa waɗansu su bata domin akwai wanda in aka zo batun manzon Allah sallallahu sai ya kasa mallakar kansa da afifarsa saboda irin yadda Allah ya sanya kaunar manzon Allah kuma a zukatan bayi to kada shedan ya shigo ta nan ya kuma ɓatar da waɗansu mutanen da kamata ya su samu aljanna da soyayya da cewa na sallam sai Allah ya sa eh, aka yi kokari fa a'alau fi fana wato bangon kabarin nasa sai aka ɗaukaka gininsa wasaddu dafila ilaiha hanyar da za ka shigo babu ma hanyar da za ka shigo kabarin Waje waj'aluha misdaqatan li qabrihi aka saka bangon ya ka ƙabarin kewaye kabarin manzo Allah kuma thumma khafu an yuttakhadha mawdi'a qabrihi qibla to sai kuma suka ji tsoron kada kuma wajen kabarin ma a da shi alqibla iz kana mustaqbila almusallina tunda yana fuskantar inda masu sallah suke fatasawwaru ilayhi salata فتتصور إليه الصلاة بسورة العبادة دان كري زنتو أنا كلمت أنا جن كمر أنا ببتا مكا تدل سورة ونمحبا لو جدارين من ركني القبر الشماليين to kun san maza Allah an binne shi a cikin tsakar ɗaki sai na abubakar a kusa da manzon Allah sallama sai na umar kuma inda kafa sai na abubakar ta tsare a cikin ɗakin na na aisha wanda yake cikin gidan manzon Allah sama wanda yake a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yankin arewa maso yamma to sai zanto akwai wani wuri guda ɗaya wanda kamar za a iya sanya kabari a ciki kamar ba za a iya sanya kabari a ciki ba a bangaren arewacin ɗakin na na aisha allah ya tsare ta to shi kuma ɗakin na na aisha a cikin gidan yake da zai takamaimai ban san a wata jiha yake ba a cikin gidan amma dai abinda wannan batun na kurkuzi yake nunawa a ɓangaren arewa maso arewacin wato kabarin manzan Allah sallallahu alaihi sai aka gina waɗansu bangwaye sai aka karkatar da su to da aka karkatar da su wa harrafuhu ma ta taqaya ala zawiyati musallat min nahiyati shamal sai aka yi shamba aka yi wata gidan shambantai suka haɗu a ɓangaren arewa maso arewa sai zanto gaba ɗaya yayi wani triangle amma ka zo ko da ka kalli bangon ginin ba za ka iya kallon alƙibla ba in dai ka ce za ka kalli ginin to ba za ka kalli inda kabarin yake to ba za ka kalli alƙibla ba in kuma har ka kalli alƙibla daidai to ba ka kalli kabarin sai Allah yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gatan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mai hatta la yatamakkan ahad min istiqbal qabri dan kar ma wani ya iya fuskantar kabarin ولهذا المعنى قالت عائشة نانا عائشة تتي لولا ذاك لأبرز خبره بعد أن كبر عن فتور كبر انت صلى الله عليه وسلم وانا ابن رجب يقرأ فتح الباري وانا مغانا تايكي وقريدة الإمام القاضي إياب ابن موسى أبو الفضل اليعطبي أتكن أشفاء الشفاء بتعريف حقوق المصطفى yake cewa al'aula indi ni abin da ya fi ma soyuwa a wuri na an na mana'ahu wa karahatahu malikin lahu abin da isa ma imamu malik ya hana shi imamu malik ba ma ya san a ce wai shi in ka shigo masallaci kana wurin kabar imamu malik in yaga mutane yana hana shi yasa duk da cewa wallahi yanzu muna cikin tsaka wuya wanda duk yawa ya gari a yanzu ya zama ya shiga cikin tsohon wanda za a iya tambaya da hukuncin mutane duk suna da san kowa zai iya fatawa duk da fatawa sai manyan manyan malamai amma dai cikin littafin Allah da da ta sa ko dalibin ilimi ma wanda yake bai sai manyan malaman ba in ya ji abin da suka faɗa malaman ko ya karanta abin da suka rubuta zai iya maimaita abin da suka faɗa na ishihadin su da suka yi a fatawar to duk wanda ya zama zai iya bada amsa a tambaya in yana madina to in bai lazanci hikima ba to yana tsakanin ya kori mutane da kuma tsakanin ya tabbata kuskure za ka gaba mutum ahalin suna ne amma hukuncin ya kuya gare shi zai zai ce maka to alhamdulillah ya dai ga shi dai jiya dai mun samun mun je ziyara kabarin manzo Allah to ina ganin in an ji ma wani ma zai zo ga wata ce ai alhamdulillah su kuɗi na shiga ziyara shi ya kamar shi ne ka shiga ka kuma yi ka shiga su ba su nan da suke wurin za ka ga kwata ba a rawaito ga da an cewa da sai na abubakar ta shi ya je wurin sannan kafin kamar na shi ko na aisha shaga ta ta ƙaura cewa wurin matai saboda inda kabari yake da daban inda ake ibada amma an samu su abdullahi dan umar shi abdullahi dan umar ka'ida sai in ya fita daga madina in ya sake shigowa to da sanda maza Allah yake da rai wurin maza Allah yake fara zuwa ya gaisuwa a matsayinsa na wanda ya fi kauna bayan ba shi na sai fara biyawa sai kuma je yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga Abubakar da Umar to daga ran kuma sai ran da ya sake yin tafiya ya fita ya bar Madina amma dai ba haka yi yana zaune ba za ka an ce shi ba to wanda dan kai ya ji haushi me yasa malik ya hana mutumin da yake madina koyaushe a dinga ganin sa a kabarin sai ce saboda za ka ji wasu suna cewa zurtu kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da idafatihi ila qabrin nabi sallallahu alaihi annahu law qala zurnan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufrihu ala qawmi ittakhadhu qubur masajida saboda jingina ziyara zuwa kabar manzon Allah sallallahu alaihi shi ma kan wannan zama hanya da kofa ta wani zai ga kamar ziyara ce ta ibada ga kabar an gane ko ibn rushd Allah ya tsanta da rahama babban aljad na ibn rushd su ma guda biyu ne kuma iko Allah ya sunan da ɗaya kuma duk alkunyar da sai dai amma kowa da shi babban an haife shekara ta 450 ya rasu shekara ta 520 shi kuma karamin shekara ta 520 aka haife shi shekarar da babban ya rasu ya rasu kuma shekara ta 590 amma ana iya ganewa a tantance kowanne sunansa muhammad ahmad ibn muhammad ko muhammad ibn ahmad kuma kowanne alkunyinsa abul wali sai dai wancan sunansa muhammad ibn ahmad ibn rushd shi kuma wancan sunansa muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn ahmad ibn rushd shi kuma wannan muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn rashid ko na yi ko muhammad ibn ahmad ko ahmad ibn muhammad sai eh, kaka da jika ne shi wancan aljar ake ce maka ya suke ta masa da turanci ne ma ah, wannan father of philosophy a ko menene wani abu mai kamar ba wanda suke suka karfi ko sociology shi ibn rushd dai to wancan shine jikan kenan shi kuma kakan a malikiya dai su ne iyaka a karni na biyar a karni na to kace karni na shida ne zaka ce lokacin ya tubbata karni na biyar da na shida a yara da aka shi ne ke da lissafin albayan wa tahsil wanda sharhi ne na al-utubiyya yanzu yana an kawo shi shekara cikin nan an kawo shi mujalladi ashirin. wanda ka iya leƙa wannan littafin turo ya ka kai matuƙa a malikiya shi yawa littafin da ake sa shi a turo a karanta shi jin cewa kamar na taɓa an ce a madamu akwai inda ake karanta shi kuma a shekarun bayan na taɓa an ce ana karanta albaya wadda hafi to shi ibn rushd Allah ya karsa rahama al-jadd a cikin albayan wata da ke cewa su ila malikun rahimahullah ta'ala an al-gharib ya'ti qabr an-nabi sallallahu alaihi yawman faqal wata ran an tambayi imam malik aka ce mutum ne bako ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho kabarin sai imam malik ce ma hadha al-amr dan me maza Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri wa sallan yu'bad me zai sa ka taho kabarin mana ka dai taho masallaci in kai sallah to ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn rushd yace fa yukrahu an yuktara al-murur bi ba ma a so ka dinga yawan gifta kabarin wannan fa ba maliki ne ke bara ba wassalamu alaihi kai kai ta cewa ma barka je kai gaisuwa ka tafi da kanka in kana wurin wal ityani kulla yawmin a ce kullun sai ka je ilaihi li Allah yaj'al al qabr bi fi'lihi zalika kal masjid dan kar a mai da masallaci kabarin ya zama kamar masallaci allazi yuta kulla وقد نهى رسول الله ثم عن ذلك بقوله اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا كنت فا to wai akan haka ne malaman da mu almajiransu idan ana tauƙiya ana yawa alhazai tauƙiya aka ce in ka tashi ka tafi madina abin da ya kai ka madina ka je ne domin yin sallah a madina mai lada duraka sai wani ce shi wallahi ba don abin da ya kashi shi kabarin manzan Allah ta salma ta kawo shi na'am Allah ya sani a cikin zuciyarka akwai shauƙi da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka yi abin da ya saba wa wata shi ya baka dama ka zo masallaci kai sallah kuma ba a hana ka in ka zo masallaci ka ziyarci kabarin nan sai zanto ka yi ibada kuma ka wata ibadar wacce ƙaunarka da annabi sallallahu alaihi wasallama take ƙara fitowa ɓaro-ɓaro amma an kace kai ba masallaci ne kaka ba to abinda da maza Allah ya ce a zo yi madina sai kai ka ka zo kai sai kuma ka tafi wani abin da wato shi wannan abin falala ce ga wanda ya zo madina ya wancan abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce ai to kawai akan haka zai ce ba ka san annabi wasu da ka ce a yi abin da annabi sallama ya ce a yi sai ibn rushd yake cewa a alƙadi iya kai Allah ji kansa da rahama yake cewa a ko kuma shi shi alƙadi iya kan Allah ya kansa ma an masa tambaya game da mutane an unasu min ahli almadinati yaqifuna ala alqabr fi kulli yawmin marratan aw akthar alqadi fa mi ashafa an ce kullum akwai wasu a madina kullum sai sun zo kabarin nan sai kagan su a tsaye ko so ɗaya wata ba su ɗaya ba wa na. wa da'una sa'a suna zuwa su yi manzo Allah sallama sai kuma su tsaya su yi addu'a kaga dai abin da suka yi a zahirin sa ba mun kare bane sai alƙali ya ce lam yablughni haza an ahadin min ahli fiqh gaskiya ni wannan malamin tana yin haka ولا يسلف آ... ولا يسلف آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها kuma in dai magana ce ta gyara a cikin wannan al'ummar to abin da ya gyara mutanen farko shi zai gyara da karshen ne ya gyara mutanen farko bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ني dai banga mutanen farko suna aikata haka wannan yana a cikin ashifa da tarihi hukukin a cikin ashifa sani ba sani ba ko mutanen ba sun zo ya suke fassara na ko tawili suke yi ya suke yi ne ka taba ji sun fassara ba biyo mana to ai ta mamaki ne ni in mutum ya aikata abu da rashin sani da sauki amma idan ga abin ya zo gabansa to mutum ga ko akwai wata fassarar da ta malinta ta daban saɓanin fassarar da mu a wa muka sani inda akwai sosai mutum sai shekul islam ibn taymiya Allah ya tsara yace ittafaqa a'immatud din ala annahu la yushra'u bina'ul masajid 'ala al-qubur gaba ɗaya malaman addini sun a akan haramcin gina masallaci a inda kaburbura take duk inda aka gina masallaci in je wajen kaburbura ne to an aikata abin da ba daidai ba an saba da domin magabata ba haka ko a ina ne ko a kane ko a buroko ne ko a Sudan ne ko a ina ne ko a Kano ne ko a ina a zo inda masallaci yake inda kaburbura ke makabarta ce ba wai an gama da ita ba tintin shekaru aro aro take makabarta a a yanzu ce makabarta ana binne mutane ana ma iya gane kaburburan mutanen ina rabuwar wurare a je mana a gina masallacin, sai a zo makabarta a gina masallaci sai ce wannan ba shari'a bane wa Allah wala an tu'allaka alaiha sutur kuma an hana a sanya mata wato a kawo abubuwa na mayafai a rufe dan in ka shigo ba a san me kake yi ba wala an yunzara alhannu zu ma Maharamin ne ka zo makabarta sannan ne zaka cika wata ibada da kai wa Allah alkawari da rantsuwa cewa ka yi wala an a inda hazahab wal fidda ko je a kawo zinari da azurfa a kawo makabarta yi mata ado bal hukumu hadhihi al amwal kai in aka kama wani ma yayi ganganci ya haka to abinda gwamnati za ta yi an sarrafa fi masalihil muslimin aje a kwashe wannan dukiyar a raba wa musulmai waya ji bu hadam kulli masjidin ah, yau wata yake cewa idan lam ya kulla wa mustahiqun in ba a samu wanda ya cancanci dukiyar nan ba mu'ayyan fa in waya ji bu hadam kulli masjidin buni ala qabri duk wani masallaci da aka zo aka gina shi a inda kaburbura suke to wajibi ne a rushe wannan masallaci gwamnati ta rushe shi ko ta sa a je a rushe shi in gwamnatin tana tatsamar musulunci ko a ina yake a je a rushe masallacin ka'inan man kana mai kowaye wanda yake cikin kabar ko shi ne babban malamin al'ummar gwamnati ta ba da doka hukumar gine-gine ta yi doka akan cewa kar a kuskura a gina masallaci a inda kaburbura take in kuma wasu suke gangancin ginawa a ba da umarni a je a rushe masallacin hukuma ta sa a je a rushe shi da saka yan misali in munan Kano ne da saka yan Kanubda ne masu rushe waje ko su je su rushe gino fa inna zalika min akbari asbab ibadati al-awtar domin wayan nan kawai idan ma kun gina ne kawai don ku yi sallar ku lafiya lau ba wai ba ku zo ku bauta kaburburan ba saboda wannan hanya ce ta aje a bautawa kaburbura انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه mu dawo cikin sharhin muwatta abul walid al badi yake cewa nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya ce wannan addu'a ta maza Allah su sallama da ya kar Allah ya sanya kabarinsa ya zama gunkin da za a bautawa shi fa maza Allah sama don an bauta kabarinsa ba cutuwa zai ba tunda ba shi ya ce a yi amma ya haka ne tawazu a saboda irin kankan da kai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wal tizaman lil ubudiyyati lillah da kuma tsabakan lazumtar yi wa Allah ta habbayan bayan baransa baya so ko shi wani abu nasa ya zama sanadiyar bauta wani Allah sai ce wa ikrarul ibada da kuma tabbatar da bautar Allah wa karahiyata an yushraka an yushrika fi ibadatihi kuma da tsoron ko kin wani yazo ya shirka wa qadrawa ashhabu an malikin kai ashhab ibn abdul aziz al-misri ma ya rawaito daga malik annahu lizalika kariha an yudfara fil masjid shi yasa ya ƙi abin ne shi an yi dhala filmaji abin da mutum a cikin masallaci wa haza wajen min ya tamilu annahu idza dufina fil masjid kana zari'atan ila an yi a masjidan shi yasa ya ce saboda aka binne shi ko a harabin masallaci ko a wani da ake sallah za a iya zuwa a riƙe wajen ya zama wurin bauta fa ba sara min ma Ba ka sani wata kila in na ne sun kiyaye kila jahilai za su zo su mai da wajen inda ake bautawa Allah to wannan annabi sallama ya ba wa wannan maudu'in mahimmanci sosai da gaske domin manzo Allah sallama ya yi bayanai a hadisai masu tarin yawa da suke nuna haramcin a mayar da masallaci ko kuma a mayar da kabarin ya zama wurin bauta da gaske akwai hadisi da bukhari da muslim suka rawaito daga ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta tace manzo Allah sallama a rashin lafiyar da ita ya bar duniya yana cewa almarda alladhi lam yakun minhu sai ce la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun mai da kaburburan annabawan su wurin sallah nana Aisha ta ce laula zalika la ubriza qabr ibn rajab a cikin fatkul bani ce hadal hadisi ya dullu ala tahrim bina'i al-masajid ala qubur salihin wannan hadisin ne yasa muka ce haramun ne aje matsabartan mutane na gari masu bautar Allah a je a gina musu masallaci a wurin ba abin da kai ce ga sunan ba masallaci a cikin kaburbura musamman in ka zo irin su Najeriya kai su a Kano kai su a Sokoto in kai yankin Sudan daga gari zuwa gari in kama ga wani waje ya an wata tsatuwa ko ba sai ga wata kila wata kabari ne da wasu wasu kaburbura ne ko kabari da wani masallaci ya ce nan hala maqamu kula da misra su ma sun kware a wannan bid'a da maghrib maroko su ma suna yin wannan bid'a musamman wayannan kasashen da irin yankin su pakistan da irin su bangladesh da irin su india yo Allah na tuba wasu ma su kai ballatira yan india to wa taswiru suwarahum fiha kuma haramun ne inda ibn rajab a zo a zana hoton mutum malami da tsoron Allah a cikin makabarta kama ya falhun nasara kiristoci ne suke haka amma yanzu an waye gari musulmai suna koyi da kiristanci a aure a mutuwa na taɓa yin tafiya na je wani gari a nan a na je a waje to sai aka yi daidai lokacin da wani wani babban malami wani alfa a wurin da muka kai masa ziyara to unguwar da muka je inda unguwar ta su take mun zo mun tarar da an an yi anku mata sun yi anko da maza maza matan sun yi leshi farin leshi da su ko mazan su ma sun dinka irin tasu a tamfar ga manya-manyan tukwane da a kuloli na abinci wai a ce wai ranar bikin munna bikin binna wani asali kuma fa musulmai ne ita mamaki ne to yanzu dan girman Allah me ya rage kuma yanzu bambanci musulmai da yake sai dai kawai kuma ya rage a ringa haleluya kuma shi sa muna gode wa Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan turbar bin tafarkin magabata muna kyamar irin wa'annan abubuwa kuma Allah ya sani muna nuna barrantar mu ga Allah a jita abin da wawayen cikin muke aikata haramun ne a je a yi wato ainihin a yi hotunan su shi ma haramun ne wa bina ɗan qubur al-masajid bin firadihi muharram a zo kawai masallaci shi kaɗai a gina shi a inda kabarbura suke haramun kamar dallat alaihi nususun ukar. kamar yadda waɗansu nasosin suka yi nuni akan haka ya ce zikiru ba'dha za a zo a yi bayanin wasu daga cikinsu ya yi maganganu masu kyau a ciki ya zo a cikin sahihi daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi maza Allah ce inna Allah ta yake cewa la'ana Allah al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid sannan ya zo a cikin hadisin ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa ummu salama bayan an dawo kusa ummu salama ta je habasha hmm. na Aisha kuma ta je habasha ba to bayan sun dawo daga habasha sai take ba da labari ta ga wata coci a habasha yuqalu laha mariya ana kiran cocin mariya fa zakarat lahu ma ra'at fiha min as-suwar sai ta ba ma ai da labari sai ai da muka shiga mun ga hotuna a cikin cocin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح وإن متانين إذا مت النقر يمت أتكنس بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور in mutum ya mutu sai su gina masa wurin sallah a wurin kuma sai su yi masa wannan hoton da zane-zane ula'ika shirarun khalqi indallah wa'annan an tashi a gaban Allah su mafi sharrin halittu imam muslim ya rawato daga jundo, Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya mutu da kwana biyar ranar juma'a asabar lahadi litinin a ranar laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin ranar laraba wacce daga ita ba za a sabe kare mata laraba ba na ji yana cewa in ni ila ilallahi an yakuna limin minkum khalil ni na ɗane hannuna na kuta a wurin Allah na barranta a ce na rufu wani a matsayin badaɗai in an ce badaɗi shine abokin da ba ka ba saboda idan na riƙi badaɗi wanda ba ka to shi ba daɗin ai ya saba ni kuma ina da wanda ya fi shi shine Allah domin ni Allah ya rike ni a matsayin ba daɗin an gane shi yasa mu zala sama ya iya kan ba daɗin sai ya ce inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت, أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك ce na hane برع ku برع kaburbura sannan bukari da muslim sun rawaito daga aisha allah ya kare da a gare ta da abdullahi bin abbas suka ce lamma na zalaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiyar ajali ta sauka a kansa ba su ka yi ƙurahu satan na hu ala wajen sai maza Allah ya dinga sanya wata riga a jikinsa a fuskarsa ta idan tamma biha kashafaha an wajihihi lokacin zai sa a jika ta da ruwa sai a sa masa in ya ya sa shi ya gushe daga yanayin da aka saba ganinsa sai kuma za a sama ya cire ta sai a sake sanya masa yana ta yin haka amma duk da haka yana jin zafi yana suma yana farfadowa amma ta ke la'anatullahi alal yahudi wannan nasara Allah ya tsine wa kiristoci da yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhazziru ma sana'u yana tsoratar da mu ne abinda waɗancan mutanen suke aikata dan mu ma kar mu aikata mu je mu faɗa cikin fushin Allah da su waɗannan mutane suka fada ibnu hajar a cikin fatawar bari yake cewa wa annahu sallallahu alaihi wa sallama alima annahu murtahilun kamar manzon Allah dama ya san tafiya zai yi min zalikal marad a ta wannan rashin lafiya fa khafa an yu'azzama qabru sai zama ba Allah sallama ya ji tsoron kar a girmama kabarinsa kama fa'ala man maza kamar yadda waɗanda suka shuɗe suka yi wa annabawa فلعن الله فلعن اليهود والنصارى وفلعن wa والنصارى da وكريستوسي ده يهودي da يهودا وده إشارة إلى ذم من يفعل Nuni ne akan zargin aikin waɗanda suke irin wannan aiki a shi ma kansa ibn halittun allah ya san salama bayan ya mutu bai da aka samu su shaitanu suka je suka gine kabarinsa suka mai da shi wurin da kawai zuwa ake Allahu alamu shin kabarin san ne ko wani ibn hajar din ne daban da suke nuna sai ga matsamu ibn hajar ta zo ka tarar da ana ta ma ana ta ahli sunna ne kadai in ya ji an ce ma ga kabarin wani sai dai addu'ar Allah ya gafarta masa shi in ku kaga ahli sunna a wajen makabarta to zuwa yi wani kabarin addu'a irin yadda shari'ar musulunci ta tana da Allah ya samu dace na sai mutum hadisi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وأعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وانا حديثنا شدع أولا بعضي حديث محمود كما محمود ابن الربيع أو جمع كما محمود ابن الذي ibn rabi ar-rabi ko wannan kuskure hmm. abin da shi ya haya ya rawaito daga mali wanda da shi malaman suka karanta mana mahmud ibn ladid na'am a ba so cewa na ku za ku yi masu kwafan littafi ne da suka gano an gano cewa shi ya hayan kuskure ne sai suka ɗauke wanda ya hayan ne kuskure sai suka sa na daidai yanzu wanda yake rubuta a naku shi ne wanda malik ya rawai suka ya mahmud ibn rabi amma shi ya haya sai ya sa mahmud ibn Ya sa yanzu in ka koma sharhi hmm. in kana da zarkani a gabanka za ka ga abin da zarkani yake cewa a ko da ke zarkani da yi bai abin nan ba sai caye an mahmud ibn razi' ibn suraqat ibn amr al-ansari al-khazraji abi muhammad sahabiyun saghirun sadirun وجل روايتي عن الصحابة قال أبو عمر قال يحيى محمود بن لبيد غلط بين هذا إشارة زوال وإنك فوق ما ibn abdulbar Allah ya ɗansa da rahama shi ma a cikin at-tamhid abinda ya ce kenan mahmud ibn labi kuskure ne ibn rabi haka kukan da na karshen nan ma a cikin aujizul misali da ya kawo tayi an mahmud ibn labi al-ansari haka zafin fil musakhil indiya yawancin kwafi na muwatsa da suka zo mana daga indiya mahmud ibn labi ne a rubuce minal mutuni sawa'un amuwar da take ita kadai ce ba sharhi wasu ruhi da kuma muwaɗoɗin da aka yi musu sharhi ko kuma sharhohin muwaɗa قال ابن عبد البر تو ابن عبد الله cikin al-istizkar yake cewa kaza qala haya a cikin almajiran malik shi ya haya ya ce mahmud ibn labid wa huwa qalqun bayyin kuma wannan kuskure ne karara inna ma huwa mahmud ibn rabi gaskiyar ne ba mahmud ibn labid bane mahmud ibn rabi ne la yaqadu illa lahu wannan kissar a wajensa aka same ta walam yarwihi ahadun min ashabi malik illa min ashabi ibn shihab illa an wala min ashabi ibn shihab illa an mahmud ibn rabi gaba ɗaya almajiran malik kowa ya rawaito shi ne an malik amin shihab an mahmud ibn rabi sannan gaba ɗaya almajiran ibn shihab bayan malik kuma duk sun rawaito shi ne an ibn shihab an mahmud ibn rabi amma shi ya haya da ya tashi a nasa sai ya sa mahmud ibn labib shi yasa dama nake ta gaya muku cewa shi ya haya saduqun ne lahu auham wannan ya inganta cikin ahamansu amma su kuma masu rubutawa kawai sai suka gaban kansu suka gyara kuma ba a haka in ka tashi gyarawa layi za ka jawa abu sai ka zo ƙasa sai ka ce wannan a nan da ya saka ibn labi ba haka ba ne ibn rabi ne in ji suwa na da wani shi kenan amma ya kawai su suka gaban kansu sai suka gyara to amma waɗansu sun ɗan yi gyara suka ce a'a shi malam da ya ce mahmud ibn labi ai asali shi ibn in kakansa ne labi don haka kawai sai a danganta shi zuwa ga kakansa a mazin ya danganta shi zuwa ga kawansa to amma dai malamai sun yi magana gaskiya suka ce a'a ba zai yi ba mahmud ibn labi mutum ne ibn rabi' ma mutum ne shi wancan mahmud ibn labid din ibn uqbah ibn rafi abu nu'aym al-ansari al-ausi al-ashhali dan kabila banu ashhal ne kuma dan awsu ne al-madani an haife shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yawanci riwayoyinsa daga sahabbai yake yana da ruwaya daga mazalasa amma nadira akwai wasu a cikin musulun da Ahmad da yake cewa inna Allah idza ahabba abdan hu min ad-dunya Allah in ya so bawa sai ya katange shi ya hana shi duniya hana shi kuɗi ko ya hana shi mata kyawawa ko ya hana shi wani abu ne daga cikin abubuwan jin daɗi na rai ko ya hana shi abin hawa ko ya hana shi gida ko ya hana shi kuɗi masu tarin yawa sai ba shi iya na bukata kama ya hani ahadukum hu min al-fa Mahmud ibn al al-ladhi wani lokaci yana yi ruwaya daga abu sa'id wani lokaci yana yi ruwaya daga ta ibn nu'man wani lokaci yana yi daga abdullah bin mas'ud amma dai an samu yan tsirarin hadisansa daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma yawanci malaman su shine su sai na umar su usman su qatar ibn nu'man kamar yadda na faɗa su abdullah bin abbas shi ibnu labid kenan wanda ya haya ya tabbatar ma eh. amma na gaskiyar a wannan ruwayar mahmud ibn rabi ibn rabi ibn turaq ibn am ibn zai ibn abdat ibn amir ibn ali ibn ka'ab ibn khadraj kaga shi wannan al-khadraj wancan kuma al-awsi ne hmm. kaga ba zai yi a ce mutum ɗaya bane to hmm. da haka kaga akwai bambanci shi ma kuma wannan din yana cikin sahabbai masu karancin shi ai za ku iya tuna hadisin sa ya shahara sosai yana cikin sahih yake yake cewa na taba riƙe wata rana da manzala sallama a na aka kawo masa ruwa yana alwala ya ɗebi ruwan daga cikin kuga ya kurkure bakinsa ya watsar da ruwan a gabana na lokacin na shekara biyar a altu majjasar majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana bin kamsu da wannan hadisin ma ake kafa hujja akan halaccin yaro ya yi ruwayar hadisi in yana shekara biyar tunda shi din ya ce na riƙe sai suka ce tuwa shin shekara biyar zai iya riƙewa wasu suka sa shekara biyar ma shine haddin da ya halatta a zo da yaro makarantar hadisi wanda in ya girma zai iya yi ruwaya ya ce haddasa ni malam wani ko akbarani in dai ya kai shekara biyar wasu mutunta shekara biyar ya yi yawa ai akwai yaron da yana shekara uku ma yake samun tannini ko wani ma shekara biyu ma yana samun tannini kawai inda yaro ya zama yana iya gane abubuwa ya iya yawa wannan mahmud ibn rabi wannan kes ɗinsa ne akwai wanda zai iya kaiwa shekara shida bakwai ma zai iya tantance don yanzu a nan akwai wanda za ka tambaye shi ya manta ma san da aka kai shi firamare kuma yanci a lokacin firamare sai mutum ya shekara shida amma ka tambaye shi duka ya waye gari ya gan shi a firamare kwata-kwata ba zai iya tuna yadda aka yi bayan shiga firamare amma ko wanda kuma za ka tambaye shi kasa da firamare ma ya rike abubuwa da yawa to shi wannan mahmud ibn rabi yake cewa anna itban ibn malik itban ibn malik ibn amru ibn al-ajlan al-ansari as tsawar ɗan banu salima ne ita kuma banu salima kabila ce ta mutanen madina wacce take can awali na madina kabila khazraj ce wahiyar bin awali madina abokin sayar na umar da suke yar canji yau ya je kasuwa sai na umar ya je wajen manzo Allah sama in ya so an dawo sai ya faɗa abin da ya ji a wajen manzo Allah sallama shi kuma zai Umar ta raba abin da suka samu a kasuwa gobe kuma sai wannan ya je wajen Allah sama haka suke tanawo to shi ikibar ibnu Malik In Allah ya tsansa da rahama Allah kuma ya ƙara ya a gare shi sahabi ne ya rasu a halifancin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya ƙara ya a gare shi to liman ne kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma yana jan mutanen salimanci a lokacin kuma shi makahu ne baya gani wa huwa a'ma makahu ne baya gani wa annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to ya ce da manzo Allah sallama innaha takunu zulmatu wal matar was sayl ya rasulullahi gani makahu kuma ni ne liman sannan wataran akwai duhu a hanya wataran kuma ga ruwa wataran kuma ga tunkuda an ce tunkuda shine irin idan ruwa ya ambaliya yana faso yayi da abubuwa da yawa to shine wannan Shi shine tunkuda ake ce masa da hausa ko tunkudar gebe ko na kogi ko na kudin ko dai wani abu ko na rijiya ya ce ana samun wani abubuwan guda uku wa ana rajulun darirul basar kuma ya rasu ni karga mutum ne mai larura ido ba na gani fasalli ya lallani sallallahu alaihi fi bai fi makana ina so ya rasu a zo gidana a yi sallah a wani waje a takhiruhu musalla kawai mai da wurin dinga yin sallata ta a wurin ba sai na fita ba faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Usman ya ce aina tuhibbu an usalliya ga yami inda kace so umma ka Ba fa ashara lahu ila makanin min albayt da nuna mata wani waje fa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Usman ya salla to anan inna ha takunu gulma akan samu duhu wanda wannan yana ashe duhu kan zama sanadiyar da zaka sa a yafi wa mutum fitowa sallar jin saboda ila in ya taho ba lalle ne ya ga hanyar da za ta kai shi masallacin ba ko kuma a duhun wani abu ya iya cutar da shi ko miciji ko kunama ko kuma kura inda ake da kuraye ko kuma dai wani wani abu idan ba shi da fitilar da zai haska wal maqaru was ruwan sama ma haka haka kin kuda ma haka to amma jama'a shi fa makaho idan aka ce ruwan sama da tunkuda wannan ba matsala amma yanzu makaho ne bambanci tsakanin duhu da haske a wani ko da hausawa suna cewa ai duk daya wai makafi sun yi dare eh. to da ranar ma ai gani ke ai ba gani ke yau suka ce to anan mun kasa fahimtar me isa makahon nan yake cewa akwai dare a ciki kuma za Allah sau talama bai masa rafi ba sai suka ce oh to mun gano dalili shi ne shi ba shi da matsala in ya taho da daddara. zai shiga gaba tafiyar ta yadda yake amma inda haske wanda duk ya taho ba zai tunkuɗe shi ba amma in akwai duhu wani zai iya taho shi yana tafiyarsa a kan hanya tun da dama shi ba bambanci tsakanin dare da wanda ba dare ba wani kuma ya taho baya gani ya make shi an gane ai ko a magana jari ce akwai wani labari na an ga makaho ya fito da fitila makaho mai fitila masu nan labarin ko a magana jari ce ne ko a koyi karatu ne sai yake ce masa wani ko kai abin da abinka kana mu kawo kuma ka zo da fitila sai ce saboda marasa hankali irin ka idan ku ganni ina tafi saboda akwai duk ku ganni kan ku buge ni kuma ka ga wannan yayi daidai kuma yawanci za ga makafi Allah yana ba su basira dan haka su duhu ba matsalar su bane to ya kasance yana yi wa mutane limanci to wanda ya faɗi wannan maganar mahmud ibn rabi tabbas sanda abin da ya faru yana tare to ya zama kenan mahmud ibn rabi din ne yake bawa abin nan itiban ibn malik din ne yake bawa mahmud ibn rabi labari cewa ya gaya wa zarafa dan kashe ta a ruwayar yaƙu yana cewa itu ila itban wa huwa shaykhun a'am naje wajen itban ibnu malik dama kuma dattijo ne makahu ya ummu qaumahu fala yukhalifu riwayat ibrahim ibn sa'd wa ma'mar inda al-bukhari wa yunus fi muslim wa zubaydi wal awza'i tabarani kulluhum an az-zuhri annahu qala alladhi ankartu basari wasu kace shi ɗin ne yake ba shi labari da yake cewa da mazala ko zama ya rasulullahi kwana bi alkartu ba wasu kuma a zulma ɗin nan shi itibat ba wai makaho ne da yantin ba idan nasa ne akwai matsala hatta kai ma yanzu dole sai da ɗan jagora ko kuma da sanda yake tafiya dan haka shi yasa hasken yana iya taimaka masa wannan azulma ɗin da ya faɗa akwai dalilin da isa ya faɗe ta a taƙaita dai duhu da ruwa da kuma wata matsala irin kamar tunkuɗa da tarin shara ko yayin da za su iya hana mutum tsallakewa ko wata kwata ko wani abu na iya zama uzurin da zai sa mutum ba sai ya fita tsallar jam'i ba saboda ita sallar jam'i wajibi ce inda jumhur sannan kuma sunna sai mu'akkada inda mali a wajen ma suna ce ne matuƙar ƙarfi wacce wazara sama bai taɓa barin ba. bal ma wasu suna ganin kuma idan kai sallah ma a gida alhali ga masallaci ga shi za ka iya zuwa to baka da sallar jami'i ai ma ba ka da sallah domin sun kafa hujja ma da makahu ibn ummi maktum da ya zo wajen annabi sallama ya ga masa ce ya rasulullah ga halin da nake ciki kuma ga shi ba na samun babu ɗan jagoran da zai iya taimaka mini in je masallaci kuma gashi akan samu in su araba araba akan hanya ina so a yi mun afuwa in dinga sallah masallaci sai maza sallama ya ce masa to har ya ji sai maza ce a kira shi sai ce kana jin kiran sallah am an yi sai ce sai ce to la ajidu laka rukhsa ba na jin akwai kuma wani abu da zai sa a maka rangwani wasu suka ce abinda isa ya hana ibn ummi maktum kuma ya kyale isba saboda wanda Allah ya san shi ibn ummi maktum dama can a haka yake di yanayin yana iya zuwa shi dama bai san wani abu wai shi gani ba amma shi kuma isban da yana gani daga baya makantar ta tsoro shi ba zai iya irin abin da ibn ummi maktum yake ba domin a makati za su baka mamaki irin baiwar da Allah ya musu musamman wanda tun taso wasu makamu ne amma kai kafin cewa wanda ya makarce daga baya kafin ya iya sabawa da yanayin ana da an gane ko sannan kuma wayan sai tafi a ai shi ma ibn umar maktub din sama ba wai hana shi yin sallah ya gida ba ce mata ya eh, la ajidu laka ruqatan ni ban san akwai wani abu na rangwame da na samo maka ba to na rangwame akan a akan in kai sallah a gida kana da ladan ka irin na masallaci amma za ka iya yin sallah a gida kun gane sai dai kawai sai ka yi haƙuri duran da kai sallah a gida ladan ka bai kai na masallaci kamar yadda shi ma ikibar ibn malik din wannan ba zai hana in yi sallah a gida ladan ka bai kai na masallaci ba an gane ko to wannan a cikin hadisin akwai nuni akan halaccin makaho zai iya yin limanci tunda yana makahon yake wa mutane limanci sannan a ciki kuma akwai halaccin neman albarkacin duk wani abu da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama banda abin da aka san cewa barinsa a nemi albarka da shi zai iya zama kofa da waɗansu masu ƙananan tunani za su iya fada wasu cikin shirka kamar misali a tsinuna inda bishiyar da mazara su salama aka yi masa mubaya a wajen kaga sai na umar sawa ya aka tare da duk wani abu da aka san cewa idan aka bar wa mutane shi to kuma wasu za su iya zarnewa ma har su mai da abun ya zama kamar shine manzan Allah ta za to a nan a iya hana mutane ba wai don asalin abun haramun ba ne sai don a hana su fadawa cikin matsala ta shirka saddar da zari'a ana ta nuna mun cewa lokaci yayi da za mu dakata a nan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin